Ishta Bonita, comme on aime le dire, bien sûr, dans RM Show. Et merci aux amis qui nous. This is the voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum mu da dare da fatan an wani lafiya. Yanzu ma Hauwa shirifci tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin shirin mu na daren yau Talata 21 ga watan Janairu shekarar 2025. A bangaren rahotanni za ku ji cewa adadin waɗanda suka rasa ransu a wutar da ta tashi sakamakon fashewar wato faduwar wata motar tankar mai a mararrabar ko da ke yankin karamar hukumar Suleja a jihar Niger ya karu har zuwa mutum ɗari. jiya 98 ne muka taya bisa yanzu kuma ka ce mutum biyu da su kuma. a ya zama ɗari kenan ko? Eh. sai a kasance da mu domin jin wannan da ma sauran rahotanni muna kuma tafa da shirin allah ɗaya gari bamban tare da ramatu garba inda a yau shirin ya yi nazari game da yadda wasu daga cikin manufofin shugaba donald trump ke razana duniya inda har wasu masana ke ganin nahiyar turai za ta fuskanci babbar barazanar tsaro muddin shugaba trump din ya janye tallafin da amurkan ke baiwa ukraine a rikicinta da rasha za kuma mu buɗe muku layin waya gaba a cikin shirin domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan abin da kuke fatar gani daga sabuwar gwamnatin amurka karkashin donald trump akan namba alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili to amma fa da farko ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya. Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce yunkurin Amurka na ficewa daga hukumar kiwon lafiya ta duniya da kuma yarjejeniyar sauyin yanayi na Paris zai yi mummunan tasiri ga tsarin kiwon lafiya ta duniya da kuma ƙoƙarin jinkirtar da sauyin yanayi. hukumar lafiya ta duniya tana nadaman sanar da cewa amurka ta fice daga kungiyar kungiyar tana faɗa a yau talata a matsayin martani ga sanarwar da shugaban amurka donald trump ya yi a jiya litinin cewa amurka za ta fice daga hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya who ta taka muhimmi tana taka muhimmiyar rawa wurin kare lafiya da kuma tsaron al'ummar duniya ciki har da amurkawa wurin shawo kan matsalolin cututtuka da gina tsarin kiwon lafiya masu ƙarfi da bincike da ba da kariya da kuma ɗaukar matakan gaggawa ga annoba musamman a wurare masu haɗari da wasu ba su iya zuwa da yake bayani akan shawarar da ya ɗauka Trump ya zargi hukumar cewa ta bari ana amfani da ita a siyasance wadda bai dace ba daga mambobi wato kungiyar hukumar kiwon lafiya ta duniya tana wato ta cutar da mu kowa ma ya cutar da amurka hakan ba zai sake faruwa ba in ji shi yayin da yake sanya hannu akan dokokin umarnin shugaban kasa a jiya litinin sa'o'i bayan da aka rantsar da shi Ƙungiyar 'yan tawayen M23 a ƙasar Congo sun kwace garin Minoba da ke gabashin Congo wata hanya mai muhimmanci wurin raba kayayyaki zuwa ga babban birnin lardin goma a cewar hukumomi a yau talata lamarin da ya sanadiyar ficewar mutane da dama sakamakon sabon tashin hankalin 'yan tawayen wadda ta kwace muhimman garuruwa a cikin 'yan makonnin nan. Gwamnan lardin kibu ta kudu Jean-Jacques Prosi ya tabbatar da labarin kwace garin na minova inda ya kara da cewa 'yan tawayen sun kuma kama garuruwan haƙar ma'adanai na lumbisi da numbi da kuma shanje dukkaninsu a cikin lardi guda da kuma birbimana da ke cikin makauciya lardin kivu ta arewa sojojin congo sun faɗa wata sanarwa a yau talata cewa 'yan tawayen sun yi nasara a minova da birwimana. sai dai ba a tabbatar da ko 'yan tawayin m23 ne suka kwace garuruwan ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sakataren harkokin wajen amurka marco rubio zai, fara aiki wato nan ba da bata lokaci ba inda ya shirya wani taro da takwarorinsa daga kasashen australia da india da kuma japan a ranar farko da shugaba donald trump ya fara aiki a wa'adinsa na biyu taron dai wanda rukunin kasashe na guda hudu na quad da suke yi wato wanda su duka suke da damuwa iri guda akan tasirin da china take kara samu zai gudana ne a ma'aikatan harkokin wajen amurka kuma za a yi shi ne domin aikewa da sakucewa mai da martani ga beijing ita ce kan gaba a manufofin sabon shugaban zai yi wannan taron ya baiwa shugabannin kasashen na kwad damar shirya wani taron koli a farko-farkon wa'adin mulkin trump mutumin da ke da hannu a shirya wannan taro jami'an trump dai sun fara aiki a kan shirya wani taro na ministocin harkokin waje a fadar white house kuma ana sa ran shi shugaban ne ya nemi yin hakan a ƙarshe hamas ta ce za ta saki karin mutane da take garkuwa da su a ranar asabar yayin da shirin tsagaita wuta ta shiga wato ya shiga rana na uku kenan a cewar hukumomi na jin kai na majalisar ɗinkin duniya inda su kuma suka samu damar shiga da kayan jin kai domin taimaka wa farar hulan falasɗinawa wani jami'in hamas ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran faransa afp cewa mutane mutanen da za a sake su nan gaba za su hada ne da wasu mata hudu 'yan isra'ila wanda za a yi musaya da su a sako fursunonin falasdinawa da dama da suke hannun isra'ila yanzu da tsagaita wutar ya tabbata ya zuwa yau talata wanda ya rage sama da makonni biyar kafin a shiga huska ta biyu tambayar da ake yi ita ce ko shin isra'ila da hamas za su gaggauta ko kuma za su samu nasara a akan tattaunawarsu ta huska ta bin shugaban amurka donald trump wanda ya ɗere a kan mulki a jiya litinin wato bayan jami'ai daga bangaren sada na bangaren tsohon shugaba joe biden suka taka rawa wurin cimma wannan yarjejeniyar yayi waɗansu kalamai wanda ke ɗora ayar tambaya ko kuma shakka akan ɗorewar yarjejeniyar Baba ya maƙeri makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla da safiyar Asabar ɗin da ta gabata ne mutane da dama suka rasa ransu sakamakon wata wuta da ta tashi biyu bayan faɗuwar wata motar tankar mai a mararrabar Diko da ke yankin karamar hukumar Suleja a jihar Niger Najeriya. Da halin yanzu adadin waɗanda suka rasa ran nasu ya kai zuwa mutane ɗari. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da ƙarin bayani. kawowa yanzu dai mutane ɗari ne aka tabbatar da mutuwarsu a hadarin tankar dakon mai da ya faru a garin dikko ta jihar Niger Najeriya a ƙarshen makon nan da ya gabata a wata sanarwa daga daraktan yaɗa labarai na hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Niger Ibrahim Hussaini ya ce da sanyin safiyar talata nan ne aka samu ƙarin mutuwar mutane biyu bayan da dama mutane 98 suka mutu a baya. jiya 98 ne muka taya yanzu kuma ka ce mutum biyu sauran su kuma. a ya zama ɗari kenan ko? eh. a ina ne suka mutu a asibiti ne? wannan suka wuce gida abin su ne. amma san suna nan ba sai yanzu ne yake suke fitowa. ok ba ku san da su ba da can da farko. eh. yanzu wanda ke asibitoci yanzu su nawa ne yanzu? ka shi ne ba zai a ba. ka san an zo an kwashe su an kai su asibiti abuja. a halin yanzu dai gwamnatin najeriya ta ɗauki nauyin kula da waɗanda suka samu munanan raunuka a babbar asibitin ƙasa da ke abuja kamar yadda ibrahim husainin ya yi ƙarin bayani eh, what happened that the minister of state the minister of information is zo da kuma minister of humanitarian eh. kuma da wurin cewa duka wani mutane a fashe zuwa abuja na ka je abuja da su ah, Eh, gwamnati zai zai take da su ok gwamnati za ta dauki nauyin su kenan eh, So tun shekaran jiya sunday aka kai su abu, aka fara kai su abu, ko jiya ma mun yi da wansu. a e gefen kuma an samu ƙarin faduwar wata motar tanka da ta ɗauko man gyaɗa a garin bidda ta jihar niger lamarin da ya sa wasu mutanen yin tururuwa zuwa ɗibar ganiman man gyaɗar a wurin To amma jami'in yada labarai na hukumar bada agajin ta jihar Niger Ibrahim Hussaini ya ce sun ɗauki matakin fatattakar mutanen. Na bi da eh, mai gida ne. Kuma ba wanda ya samu rauni a wurin. To ba za ya samu ba ba wuta. Amma mutane suna ta rashin su doka mu amma an samu makadan toro an kore su. Yawa dama bayanin da zan maka kenan mun ga a bidiyo ya nuna mutane na ta kare kai na wurin. Eh, eh suna nan amma a karshe an an samu an ci nasara an kori mutane. Dama akwai wani gargadi da kuke ma jama'a yanzu? Muna yi masu muna yi masu gargadi kan cewa wannan abun in wannan abun ya faru. Eh, eh, kada mutane su je wajen. Mu kuma kuma ga ma kuma ka tsoro su yi full force. A yanzu dai hukumomi sun bayyana cewa suna haɗa hannu da ƙungiyar direbobin tanka ta Najeriya domin duba sabbin hanyoyi na shawo kan matsalar gobarar tankunan da ke haddasa mummunar hasarar dukiya da ma asarar rayukan jama'a. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. An gaida Mustapha Nasiru da wannan rahoto. Masu sauraro kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka disa da aka sha'awa za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Wane gari wani gari eh. wani garin da ake kurba manja na zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canje ja a suna ba To jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari bamban. kammala bikin rantsar da Donald Trump a matsayin shugaban Amurka na 47. Bikin da aka gudanar a ginin Majalisar Dokokin Kasar da ke birnin Washington. From this moment on, America's decline is over. Jawabinsa na farko bayan rantsar da shi kenan yana mai cewa an buɗe wani sabon babi na ci gaban amurka da ya soma daga yau all illegal entry will immediately be Ya ƙara da cewa za a ɗauki mataki na tsaron iyakokin ƙasar tare da fatattakar waɗanda ba su da takardar shaidar zama. Don wani shugaba da zai zo ya ce bai son baki ai kowane kasa ne mu koya mai shi yake kasan wannan mutum akwai tawaya a cikin sa abin da yake iya kawo karfin amurka ta zama ita ce ƙasa wadda take hodi a duniya a ji kuma ba wanda yake iya adawa da ita to lalle kenan in aka zaɓi wannan hanya ba iya ambacin wasu ƙasashe daban to shin waɗannan sauye-sauyen za su samar da ci gaba ne ko kuwa ƙarin rikici. irin alkawali da ya ɗauka ba za a iya ba ko yana so ko baya so akwai suma 'yan demokrasi a wanda suke zamne wanda za su taka mishi birki su hana shi ɗari bisa ɗari ya aikata duk abubuwan da yake iya ya koko yake son ya yi. a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni ramata garba baba. rayuwar wani attajiri na ɗauko rayuwar wani hamshake yau na ne To shugaba Donald Trump da bai yi wata-wata ba a sanya muradun Amurka a gaba da komai a yayin jawabin nasa bayan da ya sha rantsuwar kama mulki. Amma tambayar ita ce yayi wannan jawabin zai sauya fasalin duniya musamman ga turai. Dr. Sadiq Abba mai sharhi kan lamuran da suka jibanci tsaro da siyasar duniya ya ce daman ya san za a rina. Babu wani abun mamaki cewa Donald Trump kan cikin jawabin shi da ya na farko abin da ya dame shi arzikin Amurka abin da ya dame shi Amurka kuma akan haka ba zai ji yawanciya wata ƙasa ko wasu ƙasashe ya ɗauke wasu interest kinsu shi abin da ya dame shi Amurka first. kuma duk abin da ya bayanta abin da yake iya kawo karhin amurka kaga ya ce gaban nan wani bako ba zai shiga ƙasa ba ba tare da yana takarru ba kuma wanda yake zama amurka ba tare da yana takarru ba shi ma za a kore shi to duk abubuwan da ya haɗi kan abin da yake iya kawo ƙarfin amurka ta zama ita ce ƙasa wadda take haɗi a duniya a ji kuma ba wanda yake iya adawa da ita to lalle kenan in aka zaɓi wannan hanya ba ya ambacin wasu ƙasashe daban. To a yayin da ake ci gaba da cece kuce kan jawabin sabon shugaban ƙasar masu sharhi kan lamuran yau da kullum kamar Dr. Yazid mai turare yabo wani ƙwararren likita Jamus yana ganin akwai buƙatar shugaban ya waiwayi ɓangaren ɗinke barakar da ke tsakaninsa da shugabannin manyan kasashen duniya. abu ne waɗanda akwai cece kuce akwai ƙalubale abubuwan da na yi faruwa kowa ya san da cewa america da europe dan juma ne da dan jumai tare suke aiki suna da kyakkyawar alaka shekaru da yawa daga baya bayan hawan shugaban ƙasar trump aka yi ta samun abubuwa jikaka dawo shugaban trump ya samu ya ɗunki barakar da akwai ta diplomacy da shi a wancan mulkin da ya yi na rashin shiri da shugabannin duniya babban kalubalen da yake fuskanta a yanzu rabe-raben duniya da ake ciki da harkar tashin goron zabi na harkar tattalin arziki in ce inflation da kuma yakin ukraine yaƙi dai ba a yi ne babu kuɗi kuma suna ka ba da kuɗi ne kai ga yana da damar da zai zanna da shugaban ƙasar ukraine ya ce su ba za su ba da kuɗi ba domin wanga yaƙi bai son ya ci gaba so ke ga shugaban ƙasar ukraine bai da wata dama wadda zai tsaya ya ci gaba da wanga yaƙin saboda ya san koda ma suna ka bashi kuɗi idan ma koma bangaren shi putin zai zanna har ta hanyar diplomasiya ya zanna ya magana da shi su ba su sharaɗi ga abubuwan da suke so wanga hada a ƙari da shi. wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai ja a suna ba wani gari bai kai arewa hali ba muhammad laminu sumaila abba wani masanin kimiyyar cinikayya ta zamani da na'ura mai kwakwalwa a jamus ya taɓo batun wasu shawarwari na makusantan shugaban da ya ce abin dubawa ne. To manya-manyan mutane da suke tare da shi Donald Trump in da suka kama mishi ya ci ikon sun kwatanta mishi ma da cewa radda za a hau iko kai ya yarda ya ɗauki matakai ko ko ya ɗauki ƙudurorin da ba za a iya ya cika alkawali ba. Amma da yake mutum ne wanda idan ya gayi magana in ya lashe takobi sai aikata sai aikata. To ita kuma siyasa ita duk irin yadda kake son ka ka'idi gaskiya ko ko ka kyautata to ba ta son gawa dole ne sai ka haƙurin da sannu-sannu ka shurari mutanen da ma'ilimanta kuma da masana ilimin siyasa su riƙa gwada maka inda za ka riƙa taka ka wuce amma in ka ce ka kawo garaje to ai ya gani irin yadda ta ƙare makin gin a wanda suka sa garaje. jawabin shugaban na Amurka, muryar Amurka ta bi diddigi a jin ra'ayoyin jama'a a sassan turai. ta Da Nagel sha batun hana ma'amalar jinsi da shugaban yayi daidai yake da take 'yancin dan adam. Kan ya kuma ce zai daina tallafawa masu burin sauya su a Amurka. Kenan ya nuna baya kaunar aƙidar ƙungiyar LGBT ta masu auren jinsi. Sunana Alhaji Amina Adam dan Galadima hakimin Hausawan Italy. Mun ga irin gudunmawa da ya bayar a mulkin nufin shi na farko na ganin an daina yaƙe-yaƙe a ƙasashen larabawa da ƙasashenmu na afirka muna kira a wannan lokacin ma ya zo ya ba da irin wannan gudunmawar domin ganin an kawo wannan ƙarshen yaƙen da ake yi a ƙasashenmu na afirka da ƙasashen larabawa muna kuma da labarin shugaban ƙasa yana shiri na dawo da matasanmu gida najeriya muna neman wannan alfarma da taimako a gare shi ya bar su a ƙasashen amerika su zauna domin su samu abin yi saboda yanayin da ake ciki a najeriya na rashin tsaro da rashin abin yi muna neman wannan alfarma a garisa sunana sharif tukur musa akwai matsaloli da yawa na daga cikinsu ba ya dokan advice wurin makamashi wanda yake ana sabuntawa san kuma domin shi makamashi wanda ke ana sabuntawa yana help eh, da barazanan da ake samu na muhalli kuma ambaliya na ruwa to amma shi baya a ruwansa eh, da wannan ababai bai yadda ma da wani ilimi na kimiyya wanda yake ana duba yadda za a yi a gyara wato muhalli zuwa gaba kan haka dai ni ban dace da eh, ra'ayinsa kuma ina ganin ba za a samu yadda ake so da shi ba. Madalla. To ma sauraron mu da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu. da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. But I felt then and believe even more so now that my life was saved for a reason. I was saved by God to make America great again. To madalla sai a biyu mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin yanzu kuma lokaci yayi da zamu buɗe muku layin waya ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Shin me kuke sa ran gani daga wannan sabuwar gwamnati ta Donald Trump na Amurka wanda aka rantsar ajiya fatarku Fatar ku abin da kuke sa ran gani ko kasashen ku suke sa ran gani. yanzu namba da za a kira kamar yadda aka sani alama tarawa ɗaya sai biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili da haka muna sauraron ku kada dai a manta za ku kira ne ku bayyana ra'ayoyinku. alaikum salam da wa muke magana ya ibrahim alarama da cikin kaduna To Ibrahim Alaramma muna sauraron ka me kuke fatar gani daga wannan sabuwar gwamnatin shugaba Donald Trump? To ni dai wannan sabuwar gwamnatin bisa ga bayanin da ya burge ni matuka musamman yadda ya magana zaman lafiya tsakanin Isra'ila nan. Zan so a ce na ga wannan kudiri nashi na neman zaman lafiya ya tabbata. Sannan ga maganan auren jinsin nan. shi ma tabbas yana eh, damun duniya ma ga baki ɗaya zan ce tunda dai an sani asalinmu dai hawa'u ne da adamu namiji ne da na mace to kuma na'am alumar ibrahim muna tare da kai ayya to da alama layin mala ibrahim ya sumbule yanzu kuma bari mu tafi katsina dawa muke magana daga katsina hello dawa muke magana daga katsina a daga kaltungo ne o oh, kaltungo jihar bauchi kenan ko ko jihar gombe jihar gombe na'am daga gombe to muna sauraron ka dawa muke magana kuna magana da bello alhassan ne daga kaltungo to madalla malam bello muna sauraron ka me ake fatar gani a wannan sabuwar gwamnati muna fatan alheri allah sa abubuwan da yake nagari allah ya tabbatar masa Na'am. Wanda kuma na sharri Ubangiji Allah ya dauke mana shi. Amin. Kuma mun gode da yake ya zamanto shine ya shugabanci zaman lafiya a jihar abin a kasar isra'ila da falasinawa na'am to madalla yanzu bari mu tafi jihar oyo har yanzu dai muna najeriya da wa muke magana daga oyo Assalamu alaikum kuna magana da Buhari Sarki daga nan jihar Oyo. To Malam Buhari Sarki muna sauraron ka. To magana na sabon shugaban kasa Donald Trump. Na'am. Gaskiya abinda muke so abinda muke so mu bakar fata abinda muke so mu bakar fata game da wannan sabon shugaba na'am hello na'am muna tare da kai muna sauraron ka to bari mu tafi borno da alama da layin na buhari shi ma ya sumbule da wa muke magana daga borno salamu alaikum abubakar Kishi ne daga borno state kwaya kusan local government alaikum salam wa rahmatullahi malam abubakar Muna sauraron ka wannan gwamnati muna fata allah ubangiji ya sa yi eh, wa 'yan afirka hello mala abubakar na'am ya yi wa 'yan afirka ahuwa don saboda ba su da aikin tsakani da allah ya taimaka ya kyale su Wato kana batun waɗanda wato baƙin 'yan cirani masu shigowa cikin ƙasar kenan hello malam Abubakar? to bari mu tafi ibadan da muke magana daga ibadan Kuna magana daga akilu halin halliru kudu mai sai da bakin mai nan masallacin Edo daga Najeriya ne nan zamfara Gosau. ne eh, da kwata Gosau. To Malam Akilu me ake fatar ganye daga wannan gwamnati ta Donald Trump ta nan Amurka? A gaskiya wannan gwamnati ta Donald Amurka tana da kamantawa sosai saboda tana da adalci gwalgwado gaskiya. To madalla. Muna jin ka. Fatan ku tashi lafiya. To Allah ya sa mala ilu muna godiya. Daga Najeriya zamfara gusau. To madalla mala ilu a huta lafiya. To masu saro har yanzu dai muna kan amsa kiran ku inda kuke bayyana ra'ayinku akan abin da kuke fata gani daga gwamnatin Amurka. Dawa muke magana daga jihar Nasarawa. Dawa muke magana daga Nasarawa. To alhamdulillah alhamdulillah da farko kuna tare da garba sale ne likitan rediyo. Dan mutanen dan tusan karamar hukumar misau ta Bauchi mazaunin jihar Nasarawa. Muna sauraron ka. alhamdulillah mu fatan da muke wa wannan sabuwar gwamnati da Dennis Brown ita ce yanayin da aka shiga na matsaloli musamman yaƙe-yaƙen da ake yi a ainihin Falasinu da Sojojin Isra'ila da kuma yakin da ake yi tsakanin eh, ainihin Rasha da Ukraine. na fata tun da gwamnati da tana da karfi mai karfin fada a ne a duniya to zai kafa sai an shiga majalisar duniya shi Dennis Brown ya bada goyon bayan da za a samu zaman lafiya a duniya domin yaƙe-yaƙen ya kawo ya taɓa harkoki na duniya baki ɗaya musamman mu a Afirka muna jin abu ba daɗi a zukatan mu muna fata yanda ya hau dinnan Allah ya sa a samu zaman lafiya da ci gaba a wannan duniya baki da namu fatan kenan to madalla malam garba da fata Allah ya amsa wannan fata taka bari mu je ga kira na karshe daga jamhuriyar Niger da muke magana a Niger Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Hello da muke magana daga Niger, jihar Niger ba Niger ba, jihar Niger har yanzu a Najeriya da muke magana? an sha'ibu gidan jirgin kuma wani bangare na yin karma kuma kwantura. To madalla muna sauraron ka da layin naka yana ɗan rawa muna sauraron ka. magana muna yi mashi shugaban kasan Amurka fata alkhairi daga kama mulkin da ya yi sannan kuma muna roƙon shi shugaban kasan Amurka To sai haƙuri da alama shi ma dai wannan layin nasa ya sumbule kuma ma shi ne mutum na ƙarshe da za mu ɗaga ya kiransa a wannan karin sai wani jiko. To madalla lokaci ya yi kuma da za a saurari takaitattun labaran duniya. Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce yunkurin Amurka na ficewa daga hukumar kiwon lafiya ta duniya da kuma yarjejeniyar sauyin yanayi na Paris zai mummunan tasiri ga tsarin kiwon lafiya ta duniya da kuma ƙoƙarin jinkirtar da sauyin yanayi. hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who ta ce tana nadamar sanar da cewa amurka za ta fice daga kungiyar tana faɗa a yau talata a matsayin martani ga sanarwar shugaban amurka donald trump a jiya litinin cewa amurka za ta fice daga hukumar kiwon lafiya ta who Ƙungiyar 'yan tawayen M23 sun kwace garin Minova da ke gabashin Congo wata hanya mai muhimmanci wurin raba kaya zuwa ga babban birnin lardin goma a cewar hukumomi a yau talata lamarin da ya sanadiyar ficewar mutane da dama sakamakon sabon tashin hankalin 'yan tawayen wadda ta kwace muhimman garuruwa a cikin 'yan makonnin nan gwamnan lardin kibu ta kudu jane jack purisi ya tabbatar da labarin kwace garin na minoba inda ya kara da cewa 'yan tawaye sun kwace wasu garuruwan hakan ma'adinai na lumbishi sakataren harkokin wajen amurka marco rubio zai fara aiki ba da bata lokaci ba inda ya shirya wani taro da takwarorinsa daga kasashen australia da india da kuma japan a ranar farko wanda shugaba donald trump ya fara aiki a wa'adinsa na biyu taron To masu waro abin da ya so a kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Baba kuma iri da ya na gabatar da shirin ya karanto labaran duniya sai Julie Ladas Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Hawa Sharifi muku fatan alheri daga nan Washington DC mu kwana lafiya sai da safen ku.